hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci muna kuma godiya gare shi da ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci masjidul muhajirin inda aka saba haɗuwa domin karatu cikin littafin Allah Alƙur'ani mai girma suna karatu a dararen waɗannan kwanaki na wannan wata na Ramadan musamman da ke wata ne na alkur'ani ana karatu alkur'ani gurare daban-daban daidaikun jama'a ana ta karatun ƙur'ani kuma jama'a a bisa haɗe ana yi domin neman rahamar Allah muna fatan Allah subhanahu ya azurta mu da rahamarsa saukar da nutsuwa gare mu ya rufe mu da rahamarsa ya sa mala'iku su kewaye mu sannan Allah ya sa muna daga cikin waɗanda zai ambata na musamman ba karatu a cikin suratul an'am karatun da ya gabata mun tsaya aya ta ɗari da talatin da tara ko mun tsaya aya ta ɗari da talatin da tara a cikin suratul an'am insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 140 a cikin wannan sura zai zama darasi na goma sha darasi bakwai a cikin wannan sura na kuna fata Allah ya samu daji. na kuke a cikin wa bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na tambaya ce Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya kara lafiya mu ya Allah ya kara musu albarka ya Allah ya ji kansu ya gafarta musu ita tambayar da malam shekara biyu da ya wuce tana shan azumi saboda ba ta da lafiya tana shan magani amma bana Allah da ikonsa ta ɗau azumi ba ta sha ko ba to a bara ana binta goma sha bakwai don rashin malam za ta ciyar ne ko kuma za ta rama azumin bayan sallah na bara da ake binta na idan har an ce mace ta ajiye azumi lura da wanda suka san lafiya likitoci suke san ta yi azumi yi tsawon wannan lokaci ba ko suna ganin ciwonta da yake jikinta bisa fahimtar su bai kamata ma yi azumi ba daga nan azumi ya sauka kanta cire ciyarwa amma idan ciwo ne wanda dama ana tsammanin warkewansa zai iya ɗaukan lokuta ba za ta yi azumi ba amma da dai da dukkan zato shi ne za ta warke kuma za ta ci gaba da azumi wannan ne za ta biya haka idan ganin ma ita kawai ta yi rigima ne ta kama azumi sai ta ji kuma ta samu dama tana yi in har likitoci sun ce kar ta yi azumi ta yi rigima ta kiri to irin wannan hatsari ne don ba a yadda ba shari'ar musulunci ba ta yadda ba ba mamaki ta tafi tana da ƙarfi, yi tana yi wataƙila kuma tana illanta wasu magungunan da suka ɗora ta a kai da ta amfani da su tun da su suka sai kace to in har an ce kace azumi ne saboda jinyar da yake ta to ciyarwa ne a kanta wancan azumi goma sha bakwai me yasa ta ana binta azumi goma sha bakwai in ciyarwa ne amma in dai waraka ne ake tsammani ba a hana ta azumi kwata-kwata ba za ta biya wa azumi goma sha bakwai bayan wannan azumi don haka ita ta san yadda take ciki ba za a ce mata ba za ta biya ba ko ba za a ce mata eh lalle za ta biya kai tsaye ya danganta da bayanan da likitoci suka mata yawa ba mamaki biyan azumi za ta yi in har dama ana tsammanin za ta warke kamar in ta wuce shekaru biyun da suka wuce bana za ta iya azumi kamar yadda take yi za ta biya waɗancan azumi goma sha bakwai wallahu a'lam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 قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين allah subhanahu سبحانه yana ƙara maimaita ɗabi'un mushrikai bisa jahilci a lokacin da suke cikin jahiliya kamar yadda aka yi bayani a darasin da ya gabata alhafiz ibn mardawai rahimahullahu ta'ala yana cewa in mutum yana so ya ga jahiliya a fili da karanta aya daga ɗari da talatin zuwa waɗannan tsakani aya ta ɗari da talatin zuwa bayanta na cikin suratul an'am nan ne zai ga asalin jahiliyar jahilai to sai ga shi a yanzu an fita daga wancan jahiliya amma kuma ana yin abun da waccan jahiliya ɗin take yi ma'ana an sake mantawa an koma jahiliya dama yawanci jahiliya a duk lokacin da aka ce tauhidi da aƙida sun dishe ko sun koma sanewa an so ma ɗauko shirka da al'adu da miyagun ayyuka sun maye ta mutane sun saba da su sun kaucewa aƙida ingantacciya da tauhidi shi kenan an koma jahiliya kawai don haka dama bambancin jahiliya da cewa an shiga wayewa na addinin Allah ne lokacin da aka tabbatar da kaɗaitakar Allah cikin komai aka daina haƙƙin ɗaukan haƙƙin Allah ana ba wa wasu Allah aka linka kasancewa akan ayyuka na gari babu miyagun ayyuka babu ta'addanci babu ta'asa amma in wayannan abubuwan suka zama suna cikin jama'a shi an koma jahiliya dama da shirka ne da miyagun ayyuka da fasikanci da zubar da jini da sauransu kire ake ciki a jahiliya Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani don ya kira mutane zuwa ga tauhidi kaucewa shirka zuwa ga ɗabi'u na ƙwarai su kaucewa miyagun ayyuka su kaucewa ta'addanci su kaucewa dukkan abin da yake ba daidai ba da zarar an koma yin wancan kuma to shi kenan babu bambanci kenan an tsallaka an koma jahiliya sai dai wataƙila ai abin sabon yayi a rinka sabunta wasu abubuwa ta yadda za a karkatar da mutane su ga kamar zamananci ne ko kuma wayewa alhali karo ne da ayoyin Allah da shari'ar Allah an karanta ayoyin da suka wuce cewa wato wa kazalika zayyana li kaseerin min al-mushrikeena qatla awladihim shuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum wana aikin ababen da ake bautawa kuma bayan Allah ne suka rayawa wato shedanu suka rayawa mutane cewa ƴaƴa suna kawo talauci ko mutum mutane sai suka rinka kyaman ƴaƴa suka rinka kyaman aihuwa to shine Allah suka rinka kashe ƴaƴa da adil banat ne ana binne 'ya'ya mata da ransu har su mutu ana cewa in mutum ya haifi 'ya'ya mata zai samu talauci zai samu kaza zai samu kaza a kuma sai aka wayi gari Allah subhanahu wataala ya karyata abin da suke tunani 'ya'ya mata da yawa sun kai iyayensu maza hajji sun gina musu gida sun haddace alkur'ani sun yi abubuwa da dama wanda banda Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya san irin albarkatun da yaya mata suka yi wa suka yi wa iyayensu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi da duk Allah ya azurta shi da yaya mata biyu ya kyautata renon su ya kyautata tarbiyyar su har ya aurar da su za su zama hijabi gare shi daga wuta kaga wannan duka daraja ce daga addinin Allah su ko mushrike suka juya ta kawar da ita da suka gino kan shirka da kuma sai suka ɗauka wannan shi ne aka aka wayi gari a zamaninmu na yanzu jama'a diwa suna kyaman yaya suna kyaman aihuwa harkar jahiliya ce wala ta kuma auladakum ta imla duka wannan an yi bayani a darasin da ya gabata shine sai Allah subhanahu wataala yace qad khasira allazina qatalu auladahum safahan bighairi ilmi hakika waɗanda suka kashe ‘ya'yansu saboda tsabar wauta gairi ilm ba tare da ilimi ba kasira sun yi asara malamai su ce asarar duniya shine ba su da ‘ya'ya daga mutu ya ƙi haifan ‘ya'ya ko ya kashe ‘ya'yan in an samu juna ya zubar can kuma sai ka gan shi ana ta ritaya ne ya yi ritaya amma kuma ba mai ɗauko masa ice shigar cikin gida sai shi da kansa ba mai shigar da ruwa sai shi da kansa jarkar ruwa da sauransu duk shi yake gudanarwa shi ke share cikin gida ya share wajen gida ko matar ta share cikin gida ta tsufa shi ya share dakali shi kuma yana zaune da jaridarsa a gefe saboda haka sai kadi khasira alladhina qatalu auladahum safahan bi ghairi ilm wanda suka kashe 'ya'yansu da wauta bi ghairi ilm ba tare da ilimi ba haka kawai saboda shedan ya raya musu ga talauci a jikin yaya to kamar yadda aka yi bayani a baya talauci ba yadda za a yi zama a jikin yaya talauci ya a jikin su manya ruwa manya su suka yi abun da suka yi har fishin Allah ya faru suka ba mun kawo talauci amma yaya ba su yi komai wa tukun wani cikin yake ciki ba yasa aka zubar da shi yanzu wannan me yayi laimin sa a wajen talauci ah, uba shi yayi murda murda ya bata wa Allah rai aka jefa shi cikin talauci yazo yace dan sai yana cikin ciki ya kashe kaga karin asara kan asara shine Allah yake faɗi qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilmi wa harramu ma razaqahum Allah suka haramta wa kansu abinda Allah ya azurta su da shi shine ya'ya arziki ne kuma Allah subhanahu wataala ya ba mutum ya'ya zuriya masu albarka ya samu arziki don haka ‘ya'ya wasu ne ba ba samu ba annabawan Allah an ba su zuriya haka arziki ne haka wa harramu ma razaqahumullah iftira'an 'ala Allah saboda kiran ƙarya da suka dingina cewa suna samun talauci in akwai yaya waɗancan jahiliyar laraba suka ce a in ya mace ne ana samun talauci sai za bushira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib in an ce mutum matarsa ta haihu farko ya tambayi aka ce ya mace ce to shi kenan kawai sai rikice sai fiskar ta turbuni waɗansu suna irin wannan jahiliyan a yau don haihuwa ce wai ko su su mu ko su eh, kaji ana haifan ƴaƴa ko kawai zuriya mutum ya samu sai addu'an alkhairi ce ce ko su ko mu ko su irin waɗannan abubuwa Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan iftira'an ala Allah kiran ƙarya ne a jingina wa Allah da tunanin wai ya'ya za su iya kawo talauci a ba sa kawo talauci ba su ma da alaka da arzikin mutum kowane mutum arzikinsa nasa ne yawa Allah subhanahu wataala yana iya rike arzikin mutane idan suka canja arzikin da kansu amma in suka tsaya bisa dokokin Allah ba abun da zai samu arzikin su inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim haka ashe mutane ne da kansu suke canjawa yanayi ko na nutsuwa ko na zaman lafiya ko na kwanciyar hankali mutane wani kai su suke taba Allah a samu kai cikin tarzoma da rashin nutsuwa don haka ba bukatar mutum ya dingina wannan zuwa ga jirajiran da ba a haife su eh, don haka waɗanda suka kashe 'ya'yansu sun kashe su bisa wauta sannan sun yi asara sannan sun haramta wa kansu arzikin da Allah ya yi musu saboda kinan ƙarya su dingina ga Allah Allah ta kadi haƙiƙa waɗannan sun bata wa ma kanu mutadi ba su zama ababen shiryarwa in alahira ne zuwa ga hanyar tafiya aljanna ba ko kuma ma kanu muhtadin a duniya ba su zama ababen shiryarwa zuwa ga fahimtar cewa ‘ya'ya arziki ne daga Allah. Na. Wa huwa alladhi an sha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla waz-zar'a والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين Allah سبحانه وتعالى yanzu ya sake komawa ومتاني mutane irin ni'imomin da ya musu don su gane ba mai wannan aikin sai shi Allah irin ayoyin da muka karanta a can baya waɗanda Allah ya rinka buga misalai da halittunsa da abun da ya shafi tsirrai da bishiyoyi da ni'imomi daban-daban da 'ya'yan itatuwa da amfanin gona yadda Allah ya tsara su da jerinsu, da makamancinsu. waɗannan duka abubuwa ne waɗanda suke tabbatar da rububiyya ta Allah subhanahu wata'ala da kuma kaɗai kasa cikin rububiyarsa wanda yake jawo mutane zuwa ga gane cewa ba a bautawa daga gaskiya sai to anan ma sai Allah yana sake bayani Allah ta wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rush wa ghayra ma'rushat Allah shine wanda ya tada gonakai da bishiyoyi da amfanin gona ma'rushatin akwai fassara biyu ko sama da haka ma'rushatin shine wanda mutane suka shuka abun ya fito zaka ga a rayuwar mutane akwai bishiyoyin da mutanen su suka je suka dasa su sannan kuma bishiyoyin suka ci gaba da girma ana musu bayi da sauransu sannan mutane suna tsinkan 'ya'yan itatuwan ko suna girban amfanin gonan zaka ma'arushat waɗannan mutane ne suka shuka su a fassara guda daga cikin fassarorin gurin ke wa ghaira ma'arushat da kuma wasu tsirrai bishiyoyi da amfani waɗanda ghaira ma'arushat ba mutane ne suka shuka su ba kamar waɗanda suke fitowa akan duwatsu waɗansu duwatsu kawai sai zama duk bishiyoyi sun mamaye kan duwatsu a cikin bishiyoyin kuma sai a samu akwai waɗanda suke da 'ya'yan itatuwa na ban sha'awa da 'ya'yan itatuwa wanda suke gina jiki amma a dutse kawai suke in mutane suna so sai su hau dutse sai su samu wa ina uwan su cinka ba wanda ya noma ba gonar kowa ba ne ba kuma ba akan dutse shine ghaira ma'arushat ba wanda mutane suka shuka ba ba wanda mutane suka yi wa bayi ba ba a da su ba kawai sai dai mutane suka gano akwai bishiyoyi kaza akan dutse kaza sai su je su abin wasu malamai ko suka ce wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'arushatin ma'arushat sune amfanin gona da bishiyoyi waɗanda suke miƙe watse, wanda suke miƙewa tsaye ga misali bishiyoyi wanda suke miƙe watse wanda za a hau tukuna a samu ƴaƴansu ko kuma amfanin gona waɗanda suke miƙe watse kamar dawa da gero da masara duk miƙewa suke yi su ne wasu malamai suka ce ma'arushatin wato amfanin gona waɗanda suke miƙewa tsaye ba gaira ma'arushat da amfanin gona da suke bajewa a ƙasa misali gyaɗa ita ƴaƴan ma a cikin ƙasan take gujiya ƴaƴan ma a cikin ƙasa suke wace kuma a saman ƙasa yake amma kuma bajewa yake baya tashi tsaye wace baya tashi tsaye da zaran ya tsiro in ya fara ɗan tsayi kaɗan shi sai ta bajewa kuma wala ya zama Zaira ma'arushat haka ma'arushatin wa Zaira ma'arushat akwai amfanin da ake samu su kawai a basu su miƙe tsaye ba akwai wanda su kuma suna nan wato a kwance a ƙasa nan ake ɗiban amfanin su kankana daga duk gajiya su a ƙasa suna yaɗo wata gaira ma'arushat a wannan fassara ne wasu malamai suna cewa ma'arushatin dabbo wato amfanin gona da 'ya'yan itatuwa da waɗanda suke fidda ‘ya'yansu a doron ƙasa. Mana in dai mutum yana tafiya zai ga ‘ya'yansu. Ko da bishiya ce, daga kai za a ga ‘ya'yanta. Wa gaira ma'arusha da wanda su kuma ba a doron ƙasa suke fidda ‘ya'yansu. Mana wanda cikin ‘ya'yansu ta cikin ƙasa. Kamar da su doya, su dankali, su gyaɗa, su waye, waɗannan a cikin ƙasa suke yi. ana cewa gaira ma'arushat a wata fassara. wanda ga amfanin su na a doron ƙasa to in a wannan ne kuma har wake ya shiga cikin ma'arusha domin a doron ƙasa yake yin 'ya'yansa ana ganin sa a ko'ina amma in a ɗaya fassara ta biyu ne kuma wake yana cikin gaira ma'arusha da bajewa yake baya tashi tsaye wanda suke tashi tsaye su yi jijiyoyinsu su miƙe su yi amfanin su a sama su ne ma'arushar da gaira ma'arushar ko kuma waɗanda suke fidda amfanin su a doron kasa waɗanda ko da a zube yake yatsu yake amma dai ana ganin abin da ake so a gurin a doron ƙasa zaira Arusha kuma wanda ake ganin abin da ake so na amfanin a cikin kasa sai an tono tukunna ake samu su su ne gaira Arusha a wata fassara don haka wayannan fassarori uku wasu sun tsara ma da wasu fassarori haka Allah subhanahu wataala ya ce wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'arushat ba wanda yayi wannan sai Allah kaga inda za a bar mu yanzu a ce mu yi ɗaya a ciki duk duniya ta taru ta yi guda ɗaya waje ta yi ba ku zaɓi wanda ya fi sauƙi a ganin ku ko mutane ku yi ma'arusha in kun ga dama ku yi wadda za ta tsiro a ƙasa ka da zangarniya irin wanda dawa da shinkafa da gero da alkama suke yi to in duk duniya za ku haɗu don ku yi koda ƙwaya ɗaya ce ba za ku iya kai kuma kwaikwayi irin na Allah shi Allah yi yake ba tare da kwaikwayo ba ko ku kwaikwayi irin na Allah a mata ganye irin wannan a yi mata kaza a nemo wani iri wanda mutane ne suka yi shi ba irin iri na Allah ba ba za mu ɗauko shinkafa da wannan ta Allah ne masaran yanzu duk na Allah ne wake da gero to mu yi namu mana gwamnatocin mu su yi eh, a aiko mana mu talakawa mu shuka idan muka shuka mu fito da ita kowane irin bajar gwamnati yi wannan ba zai yi ba wannan aikin Allah ne to ba wanda ya isa wannan sai Allah to ko tun da aikin Allah ne ba wanda ya dace a bautawa sai Allah wannan dalili ne da hujja da Allah yake tabbatarwa cewa shi fa tantance a bauta masa zaka ce wa huwa yayi wannan kalan yayi wancan kalan kowanne kuma akwai fa'idansa kowanne akwai fa'idansa ka duba wasu ne su a cikin ƙasa suka yi sai musu fanso kuma yanzu gyada sai aka yi ta in mutum ya tono ta duk cikin ƙasan da ta lume ina amma ƙwayoyin gyada dajin wani su in aka bare su ake sai su sami kar to Allah subhanahu wataala yake wannan tsari haka ma'arushatin wa ghaira ma'arushat wan nakhla wa zar'a mukhtalifan ukuluhu sannan Allah subhanahu wataala yayi shine wanda ya fitar da dibino da kuma 'ya'yan dibino da kuka duba a cikin alkur'ani bishiyoyin da Allah ya fi kowanne ambato yake nuna darajarsu babu kamar jibino sai zaitun sai rumman yawa sai inabi inabi ya jibino zaitun rumman yawanci waɗannan Allah su wata wataala yana ambaton su a gurare saboda matukar muhimmanci da suke da shi eh, dukkan waɗanda suke bincike za su tabbatar da irin muhimmancinsu kamar misali ne dabbobi waɗanda Allah ya zaɓi a ci waɗanda suke bahimatul an'am suna da bambanci da sauran dabbobi yanzu misali ko da cikin su ai tumbin su ba ɗaya bane da waɗanda ba su ba a shine ake samun nan masana agri ko kuma zoology zaka ga suna magana akwai ruminant animal waɗanda suke ka da waɗanda su kuma ba sa tika waɗanne ne suke tika waɗanda ake yankawa a ci ne su suke tika amma waɗanda ba a yankawa a ci ba sa tika duka su saboda mai saboda kawai tumbi ɗaya suke da shi amma wanda ake yankawa a ci sai aka yi musu tumbi hudu saboda wasu hikimomi kar ɗan adam ya samu matsala zaka shi sama suke tika da su daban-daban wato gura jakakkuna hudu ne daban-daban da haka Allah ya tsara su don ya yi su don a ci Allah subhanahu ala ya yi bayanin su a gaba ce, wa huwa an sha jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla sanan da dibino wani aikin Allah ne shi ya taso da dibino wa zar'a da tsirrai tsirrai sun hada kowanne da shinkafa ne masara ne gero ne alkama ne dawa ne wake ne kowanne wa zar'a mukhtalifan ukuluhu waɗanda suke da saɓani wajen cinsu idan mutum yana cin wannan daban akwai wanda sai an dafa ake ci akwai wanda shi haka kawai yake bayan sama ana iya ci akwai wanda shi kuma sai da Allah ya sashi a cikin wani fata ko wani bawo a wajen yake ba wai a cikin ƙasa ba yanzu misali ayaba ayaba kaga sai an bare shi ake ci a bayan ake ci ba amma gwaba ba da mangoro kawai bayan ake bayan ma abinci ne da sai aka kallo a cikin su to bayan wanda yake da tsafta shine yake wankewa me yasa ayaba yake rufe lemo yake rufe amma da mangoro da gwaba da makamantansu waɗanda ba su rufe gibino shi ma ba a rufe ke ba a bayyane yake kawai cin bayan ake me yasa waɗannan aka bar su haka ko riga Allah bai musu ba wancan kuwa ya aka musu riga saboda saurin shigar da illa cikinsu saurin shigar da illa cikinsu daga sauran halittun Allah da ƙwari da kudaje da sauran abubuwa suna saurin shigar da illa cikinsu waɗanda za su saurin karɓan illa Allah ya rufe su da riga idan aka zo kawai sai a daki rigan yanzu a yaban aka zo kawai a bayansa ake gama duk abin da za a yi sai sai a fita amma ka ga rake sai aka yi masa abu aka yi masa riga kuma sai aka yi ta mai kauri eh, eh, ana iya tauna bawon rakin gaba daya an yi rigansa mai kauri shi ma kawai in ka wanke za ka iya tauna har baya mangoro rigansa mai laushi ne kuma ya halatta a ci bayansa saboda mai wani irin sinadari aka tanada a cikin mangoro ai wannan karanta chemistry ko wani abu ne aka da yista kanshin mangoro ma yana da kanshin mangoro shi ko baka ci ba in dai akwai shi a daki sai ka ji wannan kanshin wani dan ice ne yake da wannan wannan sinadarin kamar sa babu dan ice a kusa wanda ke da sinadarin kamar sa haka illan wa'ina awan su kuma yawanci masu illa ba sa son kanshi kuda duk inda kanshi yake guduwa yake ba ta son kanshi to Allah ya cika mangoro da wannan don haka don ya bar bayansa da laushi ba matsala idan ka duba cikin gwaba da kwayoyin cikinta na duka abubuwa wanda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana da mukhtalifan akuluhu wanda zaka ji wato cinsa yana da bambanci cin ayaba daban cin lemo daban shan lemo daban eh, shan mangoro daban shan kaza daban gwanda ga yadda suke ba za ka ci bayan ba sai ka ji wani iri ɗanɗanonta da cikinta wani mukhtalifan ukulu yake kuma wa zaituna sannan Allah shi ya taso da zaitun war rumana Allah shi ya taso da rumman yake mutashabihan sun yi kama da juna a matsayin su na yayan itatuwa wannan mai dan laushi laushi a in sun nuna wannan yana yin ja wannan yana yin yalo mutashabihan sun yi kama da juna amma wa ghaira mutashabihin a wajen ɗanɗano kuma sun yi bambanci mutashabihan wajen kamanni gaira mutashabihin kittu'u su cikin ɗanɗano sun sha bambar da juna duka wannan Allah ne yi a ce mu yi ɗaya kawai a duniya nan wallahi ba wanda ya yi kuma in mun taru da gwamnatoci da talakawa da sauransu ba da yake kirkiro wannan aiki Allah subhanahu wataala shi yayi wannan to me yasa shi kadai shi ne abun bauta kamata a bauta wani Allah ba sai shi subhanahu wataala Allah ta kulu min samarihi ku ci daga 'ya'yan itatuwan waɗannan abubuwa ɗin 'ya'yan ne samar samarat sune 'ya'yan kulumin samari ku ci daga 'ya'yan itatuwan idza asmara lokacin da yayi ya nuna idza asmara idan ya fi da 'ya'yan itatuwan ya nuna kada a can bayan da can ayoyin ba ya ci unguru ila samarihi ku yi dubi zuwa ga yadda yake fara karowa ɗan ice ne yan ɗan mitsi suna nan wasu sun zube a ƙasa wasu sun yi kaza da kaɗan kaɗan suka girma suka girma wayan ihi ku duba har zuwa ga nunansa an zuro ila samarihi yanda ya faro wayan ihi zuwa ga nunansa anan kuma sai ce kulu min samarihi ku ci da ƴaƴan itatuwan idan ya dan ice shine idan ya zamanto yayi natija asmara ko abun nan dai larawa in suna magana za ka yi su ce akwai samarat Ya ce akwai samarat wato an samu natija mai kyau kenan wannan shine idza asmara yace wa atu haqqahu yawma hasadihi ba da haƙƙinsa kuma yawma hasadihi wato ranar da kuke girbewa malamai da yawa sun tafi kan cewa zakka ake nufi wato haqqahu yawma hasadihi ku ba da zakkansa da kun gama girbewa in kun girbe kun gyara idan aka duba yawma hasadihi da yawa mu a al'adu a nan ran da aka girbe da sauran ɗan ɗanye-ɗanye ana barin sai ɗan sha iska a tara a yi waye to yau ma hasadi zai iya zama lokacin da ake fare masaran a kawo ta gida ko kuma a siffike ko siffike gero ko wani abu ma'ana dai lokacin da ya zamanto ke amfani da shi wajen ci wasu kuma suna ganin yau ma hasadi kawai in dai an girbe a ranar ya kamata a gyara komai a daidaita yawansa ko da yana jikin totuwansa ko yana jikin zangarniyansa a yi lissafi a fikira wanda za su yi lissafin dami dami amma malamai sun fi ingantar da cewa sai an gama sissikewa nan ne ya kamata Allah da ce kulu min samar wa atu haqqahu yawma hasadihi yawma hasadihi shine lokacin da ya zamanto abinci kenan ya an tabbatar ya zama abinci ana sawa ko a buhu ko a wani sai ce wala tusrif kar ku yi israfi eh, kun yi amfanin gona sai Allah ya koya muku tattali kar ku yi israfi innahu lallai shi Allah la yuhibbul muslimin ko innahu yadda shi lamari yake la yuhibbul muslimin Allah bai son masu itirafi wuce gona da iri malamai suka ce wannan ayan wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ta sauko ne dalilin sabit ibnu qais ibnu shammas radiyallahu anhu sabit ibnu qais ibnu shammas shi mutum ne mai yawan kyauta idan daga ya samu abu kawai ya mika wani baya bari kawai duk abin da ya samu kawai shi kenan da ya yi karo da mutum shi kenan kawai sai baki eh, sabit ibn qais ibn shamma yi sun sako daban-daban a dalilin sa shine wanda ayan suratul hujurat ta sauko lokacin da Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wala tajharu lahu bil qawl abune eh, ya kasance shi zahirul sawt ne yana da sauti mai ƙarfi. sai ya ki fitowa inda Allah ce kar ku daga sautin ku sama da sautin annabi sallallahu alaihi wasallam in yana magana magana su tana da ƙarfi. ta kan fi sama da sautin kowa sai ga idan yayi magana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana sautin ya haula na annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga matsala sai bai zo ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ganshi ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tambaya ya kace a ya ce wa makwabcin sai dubo shi da aka je sai ce ai shi ga dalili ba zai bashi ba wato ba zai zo ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da aya cewa da wanda biyu ya daga sauti la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi shine sai ce shi kuma jahiru sauti ne ba zai zo ba ina tsoron kar ya shiga wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ka je ka ce masa shi dan aljanna ne kuma ya zo da ya zo daga nan kuma sai shi ce to tunda ko haka ne to daga yanzu zai rinka sauke sautinsa in zai magana da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya matso kusa da shi sai yayi kamar rada rada haka saboda wai kar sautinsa ya fito sai aka sake sauko da aya Allah ta innal ladhina yuhibbuna aswatahum inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum bittaqwa lalle waɗanda suke sauke sautin su har su yi rada rada a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai waɗannan su ne Allah ya cika auna zuciyarsu da imani eh, lahum maghfir eh, ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum litaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim suna da gafara da lada mai girma sai sabit eh, abuna sabit ibn Khalid daga nan to sai samu wannan daraja to shine anan ma shi shine kyauta ne yayi gona yayi noma ran da ya girbe ta kawai daga mutane sun zo wuce ha ah, bismillah sai di bai ba kun wannan wasu zabi sun yi da sai ne bai ba aka dawo da shi gida aka gidan wanta aka gidan wanta kafin magariba sai zama gidansa ba abin dafawa gidansa ba abin dafawa zuwa magariba sai Allah ya ce wala tusrif kai in za ku ba da kyauta kar ku ci gona ne saboda sabit ibnu qais ibnu shammas shi Sautan har ta yi yawa Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wala tusrifu kaga yanzu mu anan sai muka samu dalili kuma mutum yana yana ɗan lissafawa sai kuma ya samu ƙarara an ce sabit ibn qais ibn shammar ya shi yayi ta kyauta har Allah ya tauka da cewa wala tusrifu a kar ce gona da ita ku yi israfi sai ku rika kyautan har ya ƙare ko kuma ba ku da abin da za ku yi amfani da shi a kar ku yi haka Allah ce wala tusrifu inna innahu la yuhibbul musrifin Allah bai son masu israfi to da wannan yake nuna da mutum ana so ya rinka dubawa ba sai yi israfi ba idan zai ciyar ya ciyar daidai abin da ya kamata shi yasa Allah ke cewa mara razaqana mu yunfiq yan zakka ne kuma ya fidda ita gaba ɗaya nan kan kar ya cire komai wanda na haƙƙin zakka dole fidda ita gaba ɗaya ba da ita ga waɗanda Allah ya ce a bawa eh, in mutum ya rage wani abu na zakka wannan ya aikata haram kuma bai fidda zakka ba zaka dole mutum ya fidda zakka gaba ɗaya sai kuma na nafila ana so mutum ya ba da zakka a ya ba da sadaka daga abin da Allah ya hore masa amma kar ya yi israfi eh, ya ta bayarwa ya ta bayarwa yana kaunar lada a gurin Allah a in mutum ba da daidai abun da ya sawwaka daidai da irin arzikinsa Allah zai ba shi lada Allah shi yana ninninka yau kar mutum ya yi israfi shine Allah subhanahu wataala malamai suka ce wannan dalilin sabit wannan aya ta sauko wallahu ta'ala wannan gaban ayan ya sauko na'am ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الله سبحانه وتعالى ومن الأنعام كما دق دبوبي dabbobin ni'ima Allah subhanahu wata'ala shine ya halitta mu kuma daga cikin dabbobin ni'ima akwai hamulatan waɗanda kuke ɗora musu kaya su ɗauka ko ku hau bayan su tafi da hamulatan kuna ɗora musu kaya su ɗauka ko kuma kuna hawa bayan su suna tafiya da su ne raƙuma da shanu da shanu manya da raƙuma wannan suna daga cikin bahimatul an'am kuma ana ɗora musu kaya ana kuma hawa bayan su musamman in za a yi tafiya daga guri zuwa guri Allah ce wa farsha wa farsha ma yana da fassarori daban-daban wa farsha wasu malamai suka ce da ƙananan raƙuma waɗanda ba a ɗora musu kaya kuma ƙananan shanu waɗanda ba a ɗora musu kaya haka yace wa minal an'ami hamulatan wa farsha daga cikin dabbobi na ni'ima akwai waɗanda suna ɗaukan kayanku kuma kuna hawa bayansu kamar raƙuma wa farsha da kuma waɗanda suke ƙananan raƙuma wasu malamai kuma suka ce a'a ɗaya eh, fassaran shine a wata ma'ana ce shine wa minal an'ami hamulatan daga cikin dabbobin ni'ima akwai waɗanda kuke ɗora musu kaya kuma kuke hawa bayan su kuma kuke tatsan nonon su ba farsha akwai waɗanda su kuma a ƙasa suke ba a iya ɗora musu komai su ne raguna da tumaki da awaki da da tamaru su ne ba a ɗora musu kaya ko ba a hawa bayan su ba za ka taɓa ganin mutum ya hau bayan rago zai tafiya ba haka su farsha ne ma'ana su a ƙasa suke ba a hawa bayan su hamulatan su ne su raƙuma waɗanda aka ɗora aka yi su da tsayi kuma ake ɗora musu aka ba su ƙarfin ɗaukan kaya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce shi yayi wannan in ba Allah ya faɗi wannan ba Allah ba ka tina ba kawai abun da ka sani raƙumi kawai ana ɗora masa kaya raƙumi ana hawa ta Abun da ka sani kawai saniya ana ɗora mata garma ana kaza ana kaza ana hawa bayanta ko ana ɗora mata kaya a ka tsaya ka yi shiru ka ce ah, amma ni ban taɓa ganin rago an ɗora mata kaya ba ni ban taɓa ganin an hau bayan rago ko an yi shimfiɗa an ɗora wa rago ƙarfin rago na balle a je ga taure ko tinkiya ko akuya to amma mu zauna mu yi tunani sai yanzu da Allah yake faɗa ko kuma sai wanda ya karanta ayatun a wani lokacin da ya karanta Allah bai nuna ma cewa hakan da ya yin ba raguna a ƙasa raƙuma a sama wannan ma wani ni'imar Allah ce kuma wani abu ne da ya kamata ka duba ka gane Allah shine Allah ba har da kawai aka yi su a yi wa'innan raguna kuma aka yi su iya ƙarfin iya tsayin su kenan da iya girman su da iya ƙarfin su a can ƙasa wai na kuma aka yi su dokaye zara-zara da ƙarfin su da sauransu a can sama haka kawai ne aka yi Shi ne sai Allah ke gaya mana kun mu sake duba mu ga kai me bambanci tsakanin raguna da raƙuma me bambanci tsakanin raguna da shanu mu gane wannan Allah da yi wannan akwai hikima to Allah nan abauta masa shi kadai sai wa min al-an'ami amulatan wa farsha kace kulu min ma razaqakumullah kun daga abun da Allah ya azurta ku da su duka wa'annan tunda an'am ne bahimatul an'am duka su ababen ne Korawa raƙumi kaya bai hana a sa ba baban ba wai ɗaukan kaya ne ya sa aka haramta cin doki ko kuma cin jaki ba cin doki a bisa ƙauli mafi rinjaye wato ko kuma cin jaki ƙaunar wahida abunan eh, ba wai ƙarfinsu da ɗora musu kaya da ake ko hawa bayansu shine ya hana a ci ai ga raƙumi kin ƙarfi ne Allah ya hore masa in juriya ce ya yi tafiya bai sha ruwa ba dukkan su ba wanda ya kai shi Allah subhanahu ta'ala ya bashi dama to amma Allah subhanahu ta'ala sai ce kulu ma razaqakumullah tare da cewa ya ambaci akwai hamula akwai kuma hamula waɗanda su ba sa cikin bahimatul an'am idan su kula ba a cin su wa'annan wanda ake cin ne ya ambata kuma ana dora musu kaya ana tatsan nonon su ce kulu mimma razaqakumullah ku ci daga abin da Allah ya azurta ku da shi na wa'annan bahimatul an'am wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bi tafarkan shaytan zane zane shaytan tsare tsare shaytan kamar yadda mushrikai suka yi a cikin wa'annan bahimatul an'am sai suka ce akwai wasila akwai sa'iba akwai ham da makamantansu akwai bahira wanda aka ambace su a suratul ma'ida kaga ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamil duk sun kirga sun musu wannan sunan ne saboda wasu dalilai wani an haife shi bayan an haifi mata shida ne na bakwai ya zo namiji Wani kuma an uwarsu ta haife su su goma kawai dukkan su maza ba a taɓa samun ratsin jinsi a tsakanin su ba Wani kuma an haife su ratsin jinsi su dukkan su mata shi da aka yi aka je na bakwai kuna aka haifi namiji irin wa'annan sai a samu su suna to Allah subhanahu wataala ce wala tattabi khutuwati shaytan kar ku bi tsare tsaren shaytan da zane zane shaytan wajen yin aikin da mushrikai suka yi wajen bambance wannan ba za a ci su ba an bar wa ababen gidi ababen bauta koma bayan Allah kamar yadda suke kamar yadda lokacin da ake karatu a ayoyin baya aka kawo bayanai da abin da ya faru na ayoyin waɗancan sura su bahira su sa'iba da sauransu haka wala tattabi khutuwati shaytan kar ku ce a wannan abu halisatin da zukuri na wa muharramun ala jina wa in yakun maitatan fa hum fihi shuraka duk wannan kawati shaytan ko kuma wannan ba a ɗora mata kaya ko wannan ba a shan nonon ta ko ta zamanto ne abu ne wahala da li shuraka ina wannan duka Allah subhanahu wataala ya haramta wa ina abubuwa yawa wa ma kana li shurakaihim fala yasiru ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasiru ila shurakaihim ji aka fassara wannan ayoyi in wannan ya koma nan ya zama na kaza ne in wanda dukkan waɗannan wala ta tabi ko ba ta shaytan ku mu'mine kar ku yi haka innahu lallai shi shaytan lakum gare ku mu'minai aduwwun mubinun bai bayyananniyan gaba ne don haka ku bi tafarki na ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آه الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين نعم. الله سبحانه وتعالى القرآن وأتوب Shin ana neman afsahul kalam wa ablaguha to shine alqur'ani ai kaga ayan da ta wuce cewa wa minal an'ami hamulatan wa farsha kuma Allah shine ya fitar muku daga dabbobin ni'ima hamulatan masu ɗaukan kaya da farsha waɗanda suke kasa ba a ɗora musu kaya ba a hawa kansu yace kulu mimma razaqakumullah ku ci daga abun da Allah ya azurta ku da su wala tattabi'u khutuwati shaytan to anan san kawai cewa yayi wa min al-an'am ko sai ce hamulatan wa farsha to dabbobin da ake dora musu kaya ba iya kadin shanu da raƙuma bane dabbobi kuma da suke ƙasa waɗanda ba a ɗora musu kaya ba iya kaɗi tumaki da raguna ba ne amma tun da ya ce kulu mimma razaka ku ci daga abin da Allah ya azurta ku da su su ne waɗannan al'an'am hamulatan da farshadin to mutane kasu je suna cin namun da ba a halatta su ba to sai ya kira su dalla dalla waɗanda ya kamata a ciki ita ce samaniya ta azwaj karka mutane su ai Allah ya ce wa min al'an'ami hamulatan wa farsha to ai abu kaza ma hamula ne abu kaza ma hamula ne za a iya cin sa abu kaza ma hamula ne za a iya cin sa kar mutane su tafi ga wannan sai ce da yace kulumi mimma razaqakumullah ku ci daga abin da Allah ya azurta ku da shi kai bai isa ba ɗan adam akwai taurin kai dan adam wani tayi akwai kin gaskiya ya sani a sai karkace wani da ya faɗa ne a can yace fa siyamu salatati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum sai da yace tukunna tilka asharatun kamila don me dan ya kauda shubuha da yace azumi guda uku a hajji guda bakwai idan kuka dawo da a ce ya bar shi haka a wasu za su ce salasati ayyamin ba a wa ai wa idan ta zo akan ɗauke ta bi ma'ana au a larabci sai salasati ayyamin fil hajji au zara da su. ko dai ku yi uku a can ko ku yi bakwai a nan to sai iya bar wannan sai ce tilka asharatun kamila to uku in an tara da bakwai kawai goma daidai kenan ba wani kofa na abun nan ma dai yace wa minal an'ami hamulatan wa farsha mara mimma razaqakumullahu don kar mutane su je su nemo wasu dabbobi su ce wannan ma yana cikin hamulatan wa farsha yana cikin hamula wannan ko yana cikin farsha haka ba mu ga dalilin da ya sa ba za a ci su ba to sai Allah ya ce a'a ku san su wanne ne za ku ci yace samaniyata azwaj e jinsi uku ne a jinsi takwas ne na dabbobi ma'ana guda takwas ne jinsi hudu jinsi hudu ne na dabbobi waɗanda suka kunshi guda takwas su ne al'an'am su ne kuma wanda Allah ce kulumi mara zana kumulla in baka san sosai ce mina ba'ani sinaini daga rago daga rago malamai suka ce daga masu farin launi masu farin launi su ne rago saboda tumaki suna da baki-bakin launi akan in ka kwatanta da tumaki awaki awaki yawancin su daga brown su suna da duhu eh suna da duhu su kuma yana suna da haske sai sai ce mina ba'ani sunaini daga rago wato jinsin rago guda biyu ne na halatta ku ci kamar yadda Allah kamar Allah yana faɗan haka ne din abu biyu ne na halatta daga jinsin rago shine namiji wanda ake ci masa rago da ta mace wacce ake ci masa tinkiya biyu kenan jinsi daya wa min ta'ati sunaini su ne awaki su ma biyu ne na tekuci yawa shi ne taure sannan da tinkiya kul da taure da akuya ita kul kace da su a zakarai ne harrama amil unsayaini yanzu namijin ne Allah ya haramta ragon ne Allah ya haramta da taure koko tinkiya da akuya ne Allah ya haramta an mashtamalat alaihi arhamul unsayaini ko ko abun da mahaifar mata biyu tinkiya da akuyar ta kunsa shine Allah ya haramta abun da mahaifar mata biyu tinkiya da akuyar nan ya kunsa kuwa kullum ko dai ka samu rago ne ko tingiya ko ka samu akuya ne ko taure da eh, to shine Allah subhanahu wa ta'ala da suka ce ma fi butuni hadhihi al'an wannan raddi ake yi tare da bayyana wa mu'mine karara tare da kuma raddi wa mushrike sai sun ce ma fi butuni hadhihi al'an khalisatan li dhukurina wa muharramun ala azwajina mun karanta wannan shi sai ce kul azzakaraini ko tambaye su yanzu na mazan guda biyu ne da taure da ragon ne aka haramta amil unsayaini ko ko akuya da tinkiyar ne aka haramta an mashta balak alaihi arhamul unsayaini da suka ce ma fi butuni hadhihi al'anami khalifatin li dhukurina wa muharramun ala azwajina to ai shin abunda mahaifar wannan tinkiya ko akuya din suka kunsa ne in ku haka ne to kullum mahaifar akuya ko tinkiya sukan kunshi rago ne ko tauri ko kuma su kunshi tinkiya ko akuya kullum abin da suke kunsa kenan to ta ina ne aka samu dalilin haramta wanda Allah ya yi magana a ayan baya nabbi'uni bi ilmi bani labari da a ilmanci in kuntum sadiqina in gaskiya kuke faɗa cewa Allah ya haramta mafi fi butuni hadhihi al sai sake cewa ku sani ku muminai abun da na halatta muku na bahimatul an'am wanda nace kulu min ma razaqakumullah wa min al-ibili a jinsin Raƙumi shi ma isnaini ne shine Raƙumi da tabuwa. su ne na halatta muku wa minal baari a jinsin shanu biyu ne itinaini biyu ne na halatanku, su sune bujumi da saniya duk waɗannan Allah sai da ambace da yake samaniya ta zuwa aga an ce rago an ce tinkiya an ce taune, an ce akuya an ce raƙumi an ce taguwa an ce bujumi an ce saniya shike nan takwas samaniya ta zuwa sai da Allah ya faɗe su dalla dalla don kar wani ya je ya shigar da abin da babu su da inda an bar ayan baya kawai aka yi shiru a kira su yanzu dalla dalla wa da an samu kofa sai Allah ya ce kul azzakaraini harrama amil usayni to tambaye su shin maza biyun ne da raƙumi da bujumi Allah ya haramta amil unsayni ko ku taguwa da saniya Allah ya haramta in ba su bane an mashtamalat alaihi arhamul unsayni ko ku abun da mahaifar shi abunan saniya da taguwa suka kunsa ne in ku abin mahaifar saniya da taguwa suka kunsa ne kullum baya rabuwa da ko ka samu raƙumi ne a cikin mahaifar taguwa ko ka samu taguwa ce a cikin mahaifar taguwa ko ka samu bujumi ne a cikin mahaifar saniya ko ka samu saniya ce a cikin mahaifar saniya ta ina suka samu dalili sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce am kuntum shuhada'a ko ku dai kuna nan halarce ne idu wasakumullahu bihada to kan Allah ya muku wasiya da cewa ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina kuna nan ne halalti Allah ya faɗi wannan faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban li yudilla an-nas bi ghairi ilm ay la ahad azlam wallahi babu wanda ya kai zalunci irin wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah don kawai ya ɓadda mutane bi ghairi ilmin ba tare da ilimi. inna Allah la yahdi al-qawma zalimin lalle Allah bai shi da mutane azzalimi duba da Allah yake bayani ya bayan da mutane su gane alqur'ani su gane abin da Allah ya halatta musu da abin da Allah ya haramta musu ba wasu ne za su kawo wani abu ce sun haramta kuma a ce a jingina ga Allah a ce abin haramun bane a'a duk haramun Allah ya bayyana shi duk halal Allah ya bayyana shi saboda haka abin da yake halal halal ne ila kiyamisa abin da ke haram haram ne ila kiyamisa sa'a bai halatta wani ya haramta abin da Allah ya halatta ba bai halatta kuma wani ya haramta abin da Allah ya halatta wanda bi yayi haka aka kai masa wajibi bai daina ba ya kafirce haka Allah subhanahu ta'ala yake ta magana da an dau shirka sosai an shigar tsakanin dabbobi da amfanin gona haka wai suka ji an ce kai wannan gonar kaza ne a ah, wannan kaza ne wannan dai an an mu ma yanzu a cikin jahiliya lokacin iyaye da sauran sai ka ga wani idan ya shuka gonarsa idan ta tsiro kawai in aka ce yabanya ta kyau sai ya koyi ya kewaye gonar da yakuwa wai ko ba ai bane muna yara muna ganin wannan haka ne ya kewaye gonar da kuwa. malam sojoji mai maganin maka? eh to kage maganin baki ka gani kaga au hadin zarai ko ka ganye ya ce sai ku ci gaba da wazi mu kada nan kaga yanzu mutum ya kewaye da kuwa. saboda amfanin masara ko dawa da zai da za mu so ko bakin ya dake yakuwa ko kuma yakuwa tana kariya eh tana da tsami oh tsamin <laughs> kaga wayannan abubuwa ne waɗanda suke eh, da kaɗan kaɗan sai a wuce ya ce kai abu na to wannan shine abu da suke a wancan lokaci a in dabbobi ne a ce wannan dabbar daga an haife ta a fidda ita a cikin garke wata dabbar kuma duk yadda za a yi ba za a rubuta ita ba wanda ba za ka ga har yanzu akwai irin sa eh har yanzu akwai wannan ga masu ga makiyaya daga ga har yanzu suna gani abu ne yanzu an je tike ai eh, ga ga masu tike nan ga masu tike su suna gani irin wannan yanzu eh, wani gurin ko nawa za ka sayi bujumin wani ba zai sayar ba to da kawai ya ya a cikin garke don yana ganin in yana cikin garke yana kawo wasu alheri to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda aka sa su aka gauraya aka shigar da shirka aka dau hakkin Allah aka sa wa dabba kaga wayannan abubuwan shi yasa Allah ke ta bayani dalla dalla ba ana ta wannan wannan bayanin kawai gane a to kaza da a shirkan kawai Allah ke kawarwa da tabbatar da tauhidi da cewa Allah shine Allah to kawai awai shi yasa suratul an'am duk abun da Allah ya faɗa a cikinta ka duba ka tsamo tauhidi ne ka gino akan ka kawar da shirkan jahiliya kar a yi shine abun da ayoyin suke ta bayani wallahu ta'ala alam insha Allah ya muna rayu lokaci na gaba za ci gaba da zamu don ka ana wata alaƙa صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد Thank you. bayan Allah da suka tura su sai bukatun bayan Allah su su da addu'o'i muna fatan Allah karbi addu'o'i wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya ya ma an ce an sallama shi Allah ya kara masu lafiya ah, da wanda ah, suka kawo kadarori ko suka sa kadara a kasuwa Allah ya kawo ciniki mai albarka da suka kawo kaya Allah ya bada ciniki mai albarka wanda yake yana bukatar cewa a Allah ya tabbatar da wanda ya gama karatu ko suka gama karatu Allah ya ba su aiki mai albarka wanda aka musu al'aura, Allah subhanahu wataala ya ba da nasara samu biyan bukata da wanda iyalin suke da juna Allah su ta lafiya ta samu zuriya tsayi ba dukkan bukatu daban-daban da aka ambata muna fatan Allah ya biya wa bukatun na alkhairi Allah subhanahu wataala ya hada mu cikin waɗanda yake yantawa a waɗannan kwanaki masu albarka Allah cikin yantattu mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu Allah ta na cikin yantattu inda husni wa qaribun mujibu da'awa Allah ta azumin mu karɓaɓɓe ne a wurin Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ala على wa وعلى ال محمد